gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ayi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zango FM din a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana za iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za kuma ku iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Buhari auna. Tare da ni Madina Dahiru mai shanu. Shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. Inda a yau ma 17 ga watan Fabrairu na shekarar 2020 za mu ci gaba da magana ne akan tsafta. Idan ana soyayya kafin a kai matakin aure da ma a cikin zamantakewar aure, waɗanne alamu ne ke nuni da cewa namiji ƙazami ne. Akwai namijin da da ya zo ta ci gane wannan ƙazami ne. akwai namijin da kuma sai ke kan kin zama mai nutsuwa misali in kuna magana ki kalli haƙoran shi ki kalli tsakanin kumbashi. lalle kam ni kan tunani na ma bai taba yin wannan zurfin ba idan ana magana tsafta ko kazanta ni ma dai kan madina to masu sauraro a makon da ya gabata mun ji ta bakin mata kamar yadda muka yi muku alkawari yau za mu ji ta bakin maza akan wannan batu na tsafta sannan za mu buɗe muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wannan batu. 'Yan uwana mata ku kira kuma a dama da ku. Sai ku biyo mu don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. jama'a yanzu dai za mu fara da leƙawa jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta jiyo wa mata wasu 'yan bayanan yadda za su gane ƙazamin namiji. To 'yan uwana mata a kasa kunni a yi sauraro lafiya. akwai namijin da da ya zo za ki gane wannan kazani ne akwai namijin da kuma sai ke kanki kin zama mai nutsuwa misali in kuna magana ki kalli haƙoran shi ki kalli tsakanin kumbashi sannan ki yi kokari in Allah ya baki sa'a ki kalli dunduniyar shi duk a kafar shi kenan dan ba lalle bane ki ga ainihin jikin shi da wuyan shi to amma na biyu tsiya watakila ya sa hula ko bai sa hula ba kalli bayan kunnen shi saboda wajen da duk kika san in mutum zai yi wanka ba zai wanke ba to anan za ki gane kazantar shi don kuma irin wannan matasan ne masu tara gashi sai ki kalli gashin shi a nan wajajen na farko abin da yasa na ce gashi kun san fatar gashi in ba a kula da ita za ku ganta za ki ji ma mutum yana yawan cewa amosani ya dame shi to ba sai ya faɗa ba in kalli yanayin gefe-gefen za ki ga fatar a bushe ko da yi wanka yi ma haƙoran shi kuma idan baya kula da su wajen wankewa matuƙar yana yawan dariya to dai gaskiya sai a hankali don za ki ga shi ba filasta ba shi kuma ba siminti ba wanda nashi bai fito wanda nashi ya fito wanda bai fito kuma zaki ji wani kamshi na musamman yana dukan ki abin da yasa na ce kamshi kan ce wari gaba ɗaya amma duk da haka warin nan yana nan sannan idan kika duba kumbunan shi wanda nan ne waje na farko wallahi ya fi ko ina nuna kazantar mutum saboda akwai wani karbi karbin farcen nan zaki ga dole sai kin ga kazantar nan a wajen nan dan sai kin ga dauda haka yatsan shi sai kin ga wannan wannan wajen kumban da na gaya miki ai ni zan ba ma namiji ma shawara idan bai wanka to dan Allah kai ya sa turare saboda wallahi turaren nan aka gamu da mai zuciya kusa za ta yi mishi amai saboda turaren daban warin jikin daban to idan kika ɗauko wari da ƙanshi kika haɗa ya zaki ba na fasali zai baki to kin ga abin sai dai a hankali kenan sannan idan kuma yana ci gaba kun ka ci gaba mu'amala da shi za ki ga idan ya zo waje zai zaba duwawun shi da bas ya zauna ba zai la'akari da inda zai zauna ba kin ga wannan sannan idan ya zo zai ci abinci ko zai yi mu'amala da abin abinci za ki ga ba zai daurayi ba ko ba zai duba ba za ki ga musamman in kika kawo mishi abinci irin wa'annan kazaman danna cokalin kawai zai ya hau aika mata cikin shi wato ya kamata a ce muna duba su tokali na kafin mu ci abinci wallahi abun ni yadda mata zauna tana kirkircin farce da magana farce eh. amma kin san dama Yusuf ya ce shi yanda yake gane irin mace kaza ba ce yanayin yanda wato take cin abinci wai shi daga nan ne yake yake cewa a kai wannan banyi da ke <laughs> to kin ga yanzu wannan ita ba ta mana bayani eh. cewa wato yana amma maganan gaske maganan maganan farce maganan kumba mhm. saboda idan kaga mutum mace ko namiji ko wanne dai kana aje dogon farce dattin da ke ciki ai wannan kan ko yara ma ko yaran da ba a kula da shi zaki ga cewa farcen nan da mm. datti ya tare a ciki a karkashin farce ko kuma wayanda ba sa kircin kafa <laughs> wanda gogewa To masu sauraro har yanzu dai bin bata yi nisa ba a wannan karon ta gayyato mana samari zuwa zauren tattaunawar mu. to yana tare da samari yan kwalabu yan zamani waɗanda za su tafa albarkacin bakin su ko su kariya akan wannan magana da aka faɗa shin yaya gaskiyan maganan ku wanda aka ce tun daga sama har ƙasa yana nuna wannan maganan ba haka take ba sabida abin da yake gaskiya shine idan kika yi sa'an namiji Oh, ba ah, a ah, ban ce muke a maza wai babu kazani ba akwai kazani. amma masu tsafta sun fi yawa saboda for example zan yi example a kaina mu a gidanmu mu takwas ne muna amfani da tube durin plat mu takwas kuma duka maza duka bachelors mm. so amma idan kika shiga bayina mm. za a iya zubo miki shinkafa da wake da iminta anya ki ci lafiya lau in kika shiga kicin kazantar ne yasa zan je har bai in je in ci a ina ina miki magana cewa tsafta ce ta kai tsafta hmm. ai alai hajiya in kika shiga bayin wata ba ma magana bayi ba in kika shiga bayin wata ko ɗaki to za ki toshe hancin ki ne daga bayi ya ɗaki hawa drop za ki ringa ganin kwari to so a kai na in kika shiga gidanmu ba za ki ga kwaro ba kuma muna girki yes muna girki mu maza ne abokan mu za su zo a girki a shati a yi waye to amma za mu tsaftace ko ina in kika je katifa na ina ga masu kin hada da salfi saboda kyan katifa hmm. wannan duk cika baki na na ka ta bangaren ka akwai dan uwanka da ke cewa anya ba karin gishiri bane while akwai maza kazamai amma matan kazantansu kuma ya fi haka. To ai mu yanzu bangaren maza muke so ku tabbatar mana da irin kazantar ku. Yaya za mu gane namiji kazami ne? Akwai kazaman namiji in the sense da za ki ga gashin su, akwai wanda ba sa kula da gashin su, akwai wanda ba sa kula da inda za su zauna. Wani mostly ɗakin maza kika shiga za ki ga maza sun fi kula da yanayin cikin motonsa a kan ɗakin su. na gane. saboda su sun san cewa ɗakin ba kowa zai gani ba inda duniya za ta gani ne kawai suke gyara ake na. ake ga motan gaye a cas take eh. ko da yaushe amma in ka duba ɗakin shi kuma Allah da ya kiyaye sai a hankali <laughs> to dama sun ce wannan gashin da kuke tarawa mai kama da abin ɗakin kurciya dama sun ce shaida ne na cewa kuka yi a tun daga gemu na zaki gane cewa gashi na jikin namiji wata sai za ta je biki za a je a wanke shi zai iya fin wata shida ko wata uku a ne. a ba kasafi bane abu ne wanda na gani na yi rayuwa da irin matan da suke haka mm. andan kuma mun taso a cikin anguwa kamar anguwan da muka taso akwai bangaren da za ki ga muna kallon kowace mace mm. akwai macen da ba ta wanka ma sai za a yi biki ko suna amma wanda mu za mu je mutum zai je bol da safe zai dawo zai yi wanka mm. ko ke zai wanka tsaftar gaye ma ta zama ko ba dan Allah ba sai kai to dan me kuke bayan bayan saboda yanzu yanzu aka samu namiji mai tsafta a gidansa mm. to kowa za a samu yana da tsafta amma aka samu mace kazaniya. Mm. to tun daga kan abinci saboda zan iya baki akwai gidan da muka je aka zuwa abinci muka ce mata mun ci abinci kun haƙura a mun haƙura duk kwaɗayin kuma za mu ina ana gaya miki da tsokan nama sosai amma na ce ba zan iya ba saboda me ta ce muka ce girki fa yayi girki amma da ki haƙuri ba za mu ci ba saboda gaskiya tun daga wurin da muka zauna andan kicin ɗinta ke kai ya kamata dai abin gaji irin iya freshener na tashi mm. kin gane to so but amma sai aka ga kawai irin ɗaki ya ime. ba wani ventilation wannan abin da san samu ne da a ce ma na tara matan ne a wani lokaci saboda an ba kasafan da kake a kansu ko kin tara mata da an san dan baka amma fa su san ce irin wandunan nan da kuke sa na jins nan wandan nan mai karfi mai kama da na sojojin nan hmm. sun ce yakan yi wata wata biyu ko wani suka ce in aka kuskure ya fada cikin rijiya ya fada cikin rijiya wannan ruwan to wannan rijiya ta haramta saboda kazanta ku ba wankiya kuke ba kai me zaka ci a wannan gaskiya ba gaskiya bane wannan a me yasa zaka musa amma da gaskiya ba wanke ji a ana wanke shi ai inda ba a wanke shi mutum ba zai sa ba yana har ya fita ma wata ma ya gitta ma wata ta ganshi da bishi da kallo. A ah, haba yawancin ku da za a binciki yadda kuka taso musamman lokacin daga shekara bakwai zuwa shekara goma sha bakwai din nan sha shida sha bakwai wai inda za a bi diddigi wanka ma sai iyayen ku sun bi ku da gudu sun kamo ku. Saboda ba kwa san wanka. Wanki da ma ba ku bane. Turare ku kuma san sunan cewa sai kun gama girma. Tun ina yaro mamanmu ta ce ban da kimiyyar wanka. Kai kai ne kawai amma. Da mu za ka ji muka zo mu ce ke kai maman ka wani turare ta sama ce a ah, wannan ai ai na yaya ta aka samu pure love ne ni kuma sai in ce a ah, amani ne to tun muna yara mun saba da turare amma wata macen za shi ga ke kina ganin ta kin ga abin da ake ce mu buzagada in ki san buzagada a sai kai bayani me kenan a irin za ki ganta har ba tsaitsai irin wata Allah ya wa kanta ba kai ce an tawa zuwa gidan kitso fa eh. ina ga miki an zo gidan kitso mun zo ana ana kitso akwai wata abu da ake ce ma eh, za ki ganta yan kanana kanana idan aka matse ta sai ta kara akwai wata mata me suke ce mishi kwakwata ko Kwakwata. ana samu a gemu kwakwata. a ah, ina ajiya gemu ya za a kwakwata ta zauna ina ai mata <laughs> mata ina gaya miki yanzu misali kamar shi wannan da yake cewa ya zauna a hostel din maza waye waye akwai hostel din da na sani wallahi in za ki wuce sai kin toshe hanci saboda ko kin toshe hanci da za a kai ki asibiti sai kin ci dubu ɗari to amma kai baka ganin wannan aikin ma'aikata ne na lafiya da ba masu ah. aikin mata ba shi ba ya ci na ji ka ciki mata eh. kuma na ji kai kai baka yi cewa namiji akwai azali ba ko haka ba eh akwai abu kucaki a wurin ka shi dan uwanka ya ce akwai kuma na ce ya gaya mana alamomin da za a gane cewa yaya namiji yake kazami ya nuna mana to wai shin idan za yaya mace yanzu za ku ba ta shawara wani abu za ta lura da shi ga irin ku irin irin ku yan wankan saba'in wani za ku je taɗi eh. me da me za ta lura da shi idan tana so ta gane cewa gayan nan eh ya iya wanka ba wanka na sa kaya kawai ba an zo daidai wajen Sabida mu muna da muna da kawaye mata mm. da muna da kawaye maza kuma kowa yawa kowa na visiting din kowa to so akwai yarinyar da ta zo ta ruɗe ina gaya miki ta so ta cika memory card ɗinta da hotuna a gidanmu saboda abin tsoro na ta shiga bayi hatta ruwan da muke flushing na sita da na bata za ta iya yebo shi ta shafa to na ji duk wannan cika baki kake mun me mace za ta gani a wurin namiji ba kai kawai ba eh. me za ta gani generally ta gane ta gane cewa eh me tsafta ne ko kuma kazami ne yawa to so ta ba shi one week ce mm. mai kullun sa sannan a cikin a cikin week ta cire rana daya sai ta zo dodo kofar gidan sai ta kira shi to su akwai namijin da ko gajeren wando ya sa mm. mace ta gan shi sai ta rola ina muke wannan magana ne akan in ne wanka na fito kofar gida kai dai kake cika mun baki <laughs> ina ga muke me zan ce miki ah, click din mu eh. na gayu ina miki magana ne ina ina miki magana ne akan gayin da suka wuce ta ba haka eh. ke goma sha biyu na dare tsaf kuke ah, hajiya hajiya ina ga miki ko tun daga wando mm. zuwa riga zuwa kumba zuwa gida zuwa kunne mm. za ki gane cewa muna tsafta saboda tun mace wata sai za ta je kitso take shafa ma gashinta mai ko wani abu mu ba sai za mu je kitso ba zai iya yiwuwa kwallon zan je amma kin ga gemu nan sai na taje shi na taje na kai ya shige a gida ina baka labari in na fito in ban yi wanka ba sai su tunanin na yi wanka saboda su san kullum ba babban banci kullum cikin tsala tsani kake a cikin saboda tsafta kullum za su gani kamar na yi wanka kaga sai ka samu ruwa ka ce ba wanka sai ce wai dawo maka ba na ga ah, ah. da ma nan ce ba ka na ce a wanke mun sai su ce a ah, wannan kaya ba a wanke ke ba ce a ni ba a wanke ke ba to kaga in su ne za su maimaita shi za su je su danna mai wata maza ba kwa mai ta kaya kenan ana hajiya ai ka saka kawai eh, kura ka cire kawai ya sha rana ne bi to ka cire saboda haka ai an ba sa gana haka yanda ma yanda ma gabe sai mace ta sati da ka a jikin ta ah, ah, ah, yanda ma gabe nan ta gifta ba ta yi to nawa asirin mata ma ya zo garin nan saboda ƙura yanzu da take tashi. Wannan ƙura da take tashi a wannan yanayi. To so za ki iya ganin eh, masu milik tausayi suke bani da masu fari a ah, eh. masu milik ne hijabi eh. yanzu za ki ga yarinya eh, tana sa lafiya la'un weda yana normal za ki ganta da farin hijabi da kuzo tana muku kwambo so amma yanzu bai sauwa saboda in damun ana sukan sa su sati <laughs> irin su ah, sati biyu da wani abu da huta ni ko nake da huta rata rata ina gaya miki yanzu da za a ce mu zo mu zauna a iya bakin titi a ce nan gayu ne mm. ba gaye ba fa gayu kin san akwai gaye akwai gaye a bambancin shine gaye zaki iya ganin gaye wannan sai da zai yi wanka da safe sai da daddare gayu kuma 24 hours zaki iya ganin mutum ana ana rige shiga bayi ka watsa mutum kamar a agwagwa yake kenan ai ai wani lokacin ma ni duk wannan na fi ganin shi a matsayin burga kake ba ba ba ba ɗaci ba ba ba mu mun yadda gyaran ɗaki da wannan laifin ɗannan mu ne. ana ganewa. Ya kamata amma wannan laifin ɗannan mu ne. Amma ana so a gane mutum ne tsafta tun daga kafan shi za ki fara dubawa sama kin san mutum na da tsafta kuma ke na sai kin gani kin shaida. Eh so aya ma da ban gani ta riya kenan. Eh na wannan tsaftar riya kenan. A a a. Ya ina zama riya. a to inda kake neman tsafta tsafta inda kake neman tsafta wallahi daga kafan mutum za ka fara duba Allah in je mutum ya tsafta ne. Asiri yana ta sun yadda da mata suka ce ku kazamai ne ko kuma cikin cikin ku akwai kazamai gagaraman kazamai a'a ban yadda ba ban yadda ba ban yadda ba akwai kazamai amma ba su da yawa kuma ba su kai matan yawa ba yes dama ba za a da haka eh, yawa mun yarda da haka. ba da haka mun yarda da haka dama akwai kazamai amma ba su kai matan ba yawa to so amma in ka samu in ka Allah yanzu a ba mu shawara hmm. me da menene za mu gani mu tabbatar da cewa na na ji kun faɗa mana cewa akwai kafar ah, shi za a duba waye za amma sun ce yawancin ku yanzu haka da za a ga hakoran ku kamar an yi filasta saboda datti a ba yanzu ai na bude miki hakori na sai kin ce mi salfi shi yasa ban so na bude amma in baki zaki da ba zan iya bude miki mi salfi. so wato wato wato wato mu maza muna da muna da tanadin ma abubuwan da ke dole aka yanzu fa ta kai da hajiya fa zaki da ana sai ka juya ce ba da kai yake ba Oke saboda an yi sha'awar ka ne? A'a sabida a'a tsafta ce kawai. Tsafta ce daga sama har ƙasa za a gani tsurarta. So amma wani lokacin ma za ki ga a lullube a hijabi ba ka gano a hijabin in ash ne wani lokaci za ki ga sai ko yana nema ya koma baki. Ita shaida ne ga fauda ne na sa a kawo. In kika ga in kina amfani da ita da daddare za ki kashe mutum ido da ki. kuma wannan ina da ita to naga ta dan kasa ne sai na ce a kawo mu wata saboda bana so ta kare amma ki wannan soda powder ne soda powder ne in za ki duba cosmetics ko a cosmetics ko kamfanonin da suke bugawa maclean da yy ana yin su ne dalili mostly ana yin su ne substituents su gabaki ɗaya na mata ne za ki duba. Hmm, dan su aka san da kayan kwalliya ne aka san da kayan waye waye. siya mu Su ba sa siya mu muke siya yanzu ka ga wata kasuwa abu ɗaya ta je ne ma. Wallahi. Aka je ta je kesu. Aka ka sai wani me sunan man nan. Karo white karo white. Wannan haka yi. Da za mu fara damuwa ta kenan. Damuwa ta kenan. Kuma kuma ba cikin wani abu ba. abin da yake faruwa shine idan wata rana dan gwada shiga ceceniya ko santara ko kasuwan bacci mhm, to hajiya dole sai ki nemi abin toshe hanci saboda mun ba zan taba mantawa ba da sallah mun je siyo abu sai dai muka hakura muka ce sai sati mai zuwa kai wannan ba san ba wannan magana ne open wanda in kika je ke ma zaki gani ina gaya muke wannan magana ne wata in ka hada jiki da kai shikenan turaren ka wallahi sai yayi kasa dole shi turaren kenan eh? ina in kuka haɗa jiki da ita ƙanshin turaren ka sai yi ƙasa ina da da daman ta sha rana kuma ga yanayi ina da friend da ta ta taba faɗa min yi wani abu da relationship ɗinta ta ce ga saurayin ta in kika ganshi handsome guy ne from top to toe in kika ganshi no problem amma ta ce in yana magana she used to irin warin bakin sa kenan na damanta. eh tana irin kau da kai wai matsala shi ba brush wai matsala shi ba brush ƙarya take ci ƙarya wannan ciwo ne ubari ya jere akwai ma ta same ni saboda ba ta iya facing shi ba tace da Allah an ga mai saboda eh, we are both friends da ni da shi da ni da ita duka we are both friends same shi ga mai da ba ta san menene ba in baya brush ne da Allah ya dinga taimakawa yanayi because yana magana yana da mouth odor mm. kin ga mouth odor shi kuma yana zuwa da larura sometimes ko kai brush yana zuwa da larura wani kuma rashin brush yana tashi Allah har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kamar yadda muka bayyana muku a farkon shirin layi a buɗe yake domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. kafin dai fara an sauyi mai dina ke baki kamar zannan kawai tallatar da kansu suka dinga yi eh ko ni sai dai su dinga ce ni aboki na friend na kaza kaza kaza tabbata mata masu sauraro kila sun yi su wayannan mazan sun yi yan mata a gida ya kamata a ce mu yi shiri akan wato a zamanin nan menene ma ke birge na mace ko a ce eh. namiji menene ke birge shi a wannan zamanin to amma dai ga kira na shigo mana daga jihar Niger salamu alaikum Wa alaikum salam. Kuna tare da nusa Tanko daga nan Bani baka a jihar Niger. To Bani baka ba mu mu ji, ba mu mu sha. <laughs> Yawa, to da farko dai na ji muhawara ta kauri a zauren hira da kuke da waɗannan uwan mu maza. Mm. To ne gaskiya yana goyon bayan uwan uwanmu maza bangaren tsafta. To gaskiya su ma dan mata gaskiya wani bangaren za iya cewa mun shi su tsaftan sosai da sosai. Eh to amma wani bangare. Eh? mu wani bangare to in za ka yi adalci muna so mu ji to mu ta wani bangare mu muka fi ku tsafta eh to hakikanin gaskiya bangaren yan mata wata kan gaskiya Allah ko da kyauta za a baka ita to gaskiya za ka ita ba za ka so ta ba a'a malam Yunusa mu muna so mu ji eh? mu muna so mu ji yanzu idan ka zo kana neman kawata hmm. waɗanne alamomi ne za ta san cewa kana da tsaftan ko baka da shi To hakikan kamar yadda ita watan nan ta faɗi ne. Mm. Alamomi na da yawa. In mm. wallahi wata za ka iya ganewa ko a hannayenta irin kumba haka ko kuma irin wanke haƙura da sauransu. Haƙuran shi. ma gaskiya waɗannan abubuwan gaba ɗaya babu su gare ta. Saboda haka ni na ɗauka mu ɓangaren maza gaskiya mu fifita ku akan sassa da ake magana. To masha Allah mun gode malam. To mun gode malam Yunusa. Ga wani kiran da mun har yanzu dai muna jihar Niger din wane ne ke kan layi? Ina tare da Ibrahim da yake hula a garin mai gode a Kimba. To Ibrahim bismillah waɗanne irin alamomi ne za a iya gane cewa namiji yana da tsafta ko shi ƙazami ne? so lalle abu ne mai sauƙi amma kuma ya kasance aka bar shi domin saboda musamman addinin mu na musulunci ba abin da ya bar muna a baya kuma wanda ke bai mana da kai ba sai dai da yawan mu gaskiya an jahilci al'amarin game da tsakanin kana jin mu kamar layin ya goce eh ina jin ku ah. muna tare da kai ina jin ku eh to ci gaba nace lalle abun da mai sauki sai dai da yake an an sakaci da fahimtar ne a nufin addinin musulunci ya zo mana da shi game da tsafta mm. domin saboda game da muke jin malamai na faɗa aka ce tsafta cikin addini na musulunci mm. to idan da za mu zo nan hanyar to za mu gane ainihin hakikanin tsaftar namiji da tsaftar mace amma kuma gaskiya ni gaskiya namiji za yi mace tsaftawa ɗari bisa ɗari ma ah, kai ma dai dukan ku dai amma menene yanzu me hujjarka gaskiya don saboda irin fama irin dagigiyar da ainihin maza suke da matansu a gidaje ba ai kaɗan bace akan tsafta. Hmm. To amma su mazan eh. ba a daga da su saboda rashin tsafta? Eh, to gaskiya an kasa kashi uku kashi biyu da huda gigiya da mata gaskiya. <laughs> To mun gode kwarai da gaske Malam Ibrahim yanzu kuma bari mu garzaya jihar Taraba. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To ko za ka gabatar mana da kanka? Eh, Amadu Ali ne daga Taraba State, Taraba hukumar Gashaka. To Malam Amadu, muna jin ka. Waɗanne alamomi ne za mu iya eh, eh, eh. ganewa cewa namiji ƙazami ne ko kuma mai tsafta ne idan an zo zance? Eh, alamomi na nan da yawa. Mm. Namiji ƙazami daga gashi, zuwa kumba, mm. zuwa ƙafa. Mm. nan ne ake gane alamomin tsaftan shi hmm. amma mata kuma daga cikin kashi ɗari kashi saba'in duka a zamai ne ikon Allah wai wannan ne menene hujjar da ko gwara ma ku kira eh, tun <laughs> to abin da sa hmm. hakan abinda ya sa hakan wasu matan in ba dai za a je aure ko suna ba ba batun wanka ba batun wanki to shikenan muke ta tsalle haka muke ta tsalle mu yi mu yi ayi wankan ba za a yi ba sai muna ganin dotti matsalan kenan <laughs> in dai an ji buki in dai ranar buki kam mm. to sai an duba ginni akwati to mun gode sosai bari mu ya nasarawa wane ne ke kan layi Bashir Tela ne daga nan lafiyan bare bari a jihar Nasarawa. To filin naka ne muna sauraron ka. A gaskiya wannan muhawarar na ji daɗin shi kuma ina shago ina ta dariya. To haka ne a gaskiya namiji ne ya fi mace tsafta. Mm. Saboda kamar da mai kira na ƙarshe a yi bayani. Mm. Da yawa yawan mata sai za a je biki To kamar ya goce. uwana mata ku kira wannan filin ba na maza ba ne. <laughs> ku ma ku kira kada a bakku a baya ga wani kira ga irin azami da ake mana <laughs> to ga wani kira nan mun samu daga daga ina kake kira kuma wane ne ke kan layi salamu alaikum wa ke kan layi layin ya goce to bari da mu ba masu sauraro wato daman kiran mu a dan shakata da wannan wakar ta shiga ban sauka ba baya fitta farahu ba a gida na biki ga kyawawan mata sai da azaba shi dai kowane namiji dai an ce mai kuɗi jahili kowa dai bawan mata ne saboda haka duk yadda ake caccakan mu dai karshen shi dukan su dai bayan matan ne to har yanzu dai muna nasarawan ko dai layin ɗazu ne ya dawo wane ne ke kan layi kuna daga zamfara ne ok zamfara to bismillah filin naka ne eh. menene sunan a ikon allah layin ya goce zamfara kana tare da mu to kamar da wani kira da mun sake samu eh, eh, ina kiran ku daga taraba to bismillah filin naka ne menene sunanka ya yau ya sunana ana ruwa to ana ruwa bari fara da tambayarka. ka lafiya lo eh. alhamdulillah bari fara da tambayar ka a ra'ayinka tsakanin mata da maza su wa suka fi tsafta suka wanne suka fi tsafta eh eto eh, mata da masu ayin kuriwa ne eh. layin shi baya da kyau kin ji abin da ya faɗa wai mata dai suna kwaskwari ma bari dai ga dai san ake cewa mata na kwaskwari saboda wannan kwalliyar nan kwalliyar nan da su hoda da su wane ne shi yasa to ga dai lokaci nan na karatuwa bari dai mu je jihar Kebbi inda zamu amsa wayar mu na karshe to salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah to wa muke tare da kuna tare da haɗa mai kwamfuta mai yama daga jihar Kebbi Najeriya. To barka da shigowa zauren namu gade lokaci nan na karatuwa amma za ka iya takaita mana alamomin da za mu iya gane cewa namiji kazami ne ko kuma mai tsafta ne idan an zo neman aure? E to a gaskiya mahi yawa za a cimma kowane dai bangare yana taka tahirawa dangance da tsafta ko kuma rashin tsafta mm. amma a gaskiya namiji idan ya kwara zuwa tun wanda zai fara daga gida ba zai tsaya wanka ba sai dai wani to shi ma dai layi ya goce yau dai ba a yi sa'a ba To masu sauraro a nan za mu dasa aya yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Mr. Daniel Brown da injiniyan mu na yau da ya daidaita mana sauti PJ Elliott. da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmuwa a wannan shirin musamman ma abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa amina buhari auna ni madina dahiru mai shanu daga nan birnin washington dc nake sallama da ku ku huta lafiya you.